وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم أبرك مدثاك سادوة أو نسابا شري نكرت اللتاف أحكام الجنائز وبدعها واللفر العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى idan ana biye da mu wannan shine zama na shida a cikin jeren giyar shirin da muke domin fahimtar da kawukanmu da tunatar da kawukanmu irin tsarin da musulunci ya tanada a ibadar jana'iza da hukunce hukuncen ta Yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu tashi sabon darasin da malam ya ce talqinul muhtadir yadda ake laƙantawa wanda ya zo gargara la ilaha illallah saboda ya samu ya cika da imani ‘yan uwa masu albarka malam ya kawame wannan gaba saboda matuƙar muhimmancinta domin a wannan gaban ne mutum yake yin sallama da duniya da duk abin da ma yake cikinta wanda ana da kyakkyawan sa ran a wannan gabar idan aka samu dace to sha Allah ta'ala duk abin da zai zo bayan wannan sai ya fi wannan sauƙi kamar yadda wal iyazu billah idan aka samu zamiya a wannan gabar to ma'ana ba a cika da imani ba kenan to abin da zai zo bayan wannan musiba ce yana da girma kuma sai yadda ta yi to shi ya malam a na goma sha uku fa idza hadarahu al mautu fa'ala man indahu umur alif an yulaqinuhu shahada بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وكان يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يتشتو أولا متاكن أبنا فرقو دا wanda har kullum muna maimaitawa ga masu jinya sawa'un masu jinya a gida ko a asibitoci na daga waɗanda suka fita daga gida suka je asibiti don su tsaya akan mara lafiya ko ko a likitoci da ma'aikatan jinya to idan aka sa muku mara lafiya wanda kuka fahimci cewa yau da gobe ta koya muku idan mutum ya samu kansa a wannan yanayin to tamkar yana halin gargara ne to a wannan gabar babban gata da ake so ku mai shine ku fara laƙanta masa kalimatu shahada kalimatu tauhid ya samu ya cika da ita don ya rabauta da kaɓaki da gwaggwaɓan lada wanda Allah jalla wa'ala ya tana dawwa wanda ya cika da shi ya ce domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku laƙanta wa mamatanku la ilaha illallah ana ku ɗora musu ita a harshensu su dinga su dinga maimaita ta ta yadda za a samu su cika da ita kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk wanda ƙarshen zancensa a cikin nan duniya ya zamto shine la ilaha illallah to wannan dan aljanna ne ko ba jima ko ba daɗe ko me zai same shi ko da ku abin da zai same shi ya same shi to ƙarshe dai sa sakayyarsa ita ce aljanna a wannan gabar abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake nufi cewa in dai har mutum ya cika da la ilaha illallah to Allah ya riga da ya rubuta a wurinsa cewa tabbas wannan min ahlil janna kawai inda mas'alar take shine shin zai shiga aljannan a au ta farko da zarar ya mutu ko ko sai bayan an tsarkake shi daga wasu laifuffuka da yake kamar yadda muka sani laifuffukan kashi biyu ne ko dai su zamto tsakaninsa da ubangiji jalla wa'ala to ya duk laifin da yake tsakanin bawa da ubangiji komai yawansa Allah jalla wa'ala sai ya yafe wa bawa domin ya ce wa yaghfiru ma wa duna zalika liman yasha da haka shi yasa ma ba a shiga tsakanin mahalicci da kuma bayi ni da kai ba mu isa mu ce a wane ya mutu akan kaza don haka ba dan aljanna bane wannan ba hurumin mu bane kada musulmi ya kuskure yayi irin wannan in kai haka kayi wa Allah jalla wa ala tsalanda dan haka yace koda abin da zai same shi ya same shi a dungula anan sai ka ce akwai yiwuwar akwai yiwuwar wato a tsarkake shi sannan kuma ya kasance yana cewa alaihi salatu wassalam duk wanda ƙarshen maganarsa ƙarshen zancensa ya zamto la ilaha illallahu ce to zai shiga aljanna wannan yana daga cikin hadisai da suke nuna daraja da matsayi na ma'abota la'ilaha ilaha illallah Allah jalla wa'ala ka sanya mu mu zama cikin waɗanda za su rabauta da cikawa da la ilaha illallah ya ce ya zo a wani hadisin kuma duk wanda ya mutu bai shirka da Allah ba daidai ƙwayar komayya ko ƙaƙa take to shi ma ɗan aljanna ne wannan hadisin dukkaninsu guda ukun imam muslim ya rawaito su amma ziyada da ta zo a hadisin farko a wurin ibnu hibban take kamar yadda albazar ma ya kawo a cikin Muslim. to bayan malam ya faɗi wannan abin sai kuma ya kawo gaba ta biyu wadda ita ma tana da matuƙar muhimmanci shine maganar da ya cewa an yad'u lahu wala kulu fi huduri illa khairan kuma a wannan gabar su dinga mai addu'a ma'ana su zamto mara lafiya da yake wannan yanayin to su faɗi kalmomi wanda za su kwantar mai da hankali wanda za su sanya ya kyautata zato ga Allah ba waɗanda za su sanya ya ɗeba haso da ƙauna da Allah ka san shi wani bai iya magana ba da haka in ya tashi duk maganar da zai yi. sai ya maka magana da zaka ji cewa baka da sauran rabo to ire-iren waɗannan mutanen kada a bar su su tsaya a wurin mara lafiya saboda sanda mutum zai rasu to manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda bawa ya zaci ubangijinsa to haka zai samu ubangiji in bawa ya zaci mafita cikawa da imani rabauta da aljanna aljannatai da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu to wallahi Allah zai bashi wannan ya bashi fiye ma da haka ba wanda zai zo yana cewa to wane ka san fa kai maciyin riba bane ka san fa kai mai yanke zumunci ne ka san fa kai ba ka da kirki ma'ana ya dinga tunatar da shi wasu abubuwa da ya na rashin kyautata to wane ne ba shi da rashin kyautatawa wa ya gaya maka cewa kuma dan mutum ya yi rashin kyautatawa shi kenan Allah ba zai yafe mai ba ba irin wannan kalaman ake so ba shi yasa mala albani a wannan gabar yace yayi masa addu'a ta gari kamar ka ce Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubanka, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da kai, Allah maɗaukakin sarki ya sa bakin wahalar ka kenan. In sha Allah wannan rashin lafiyar taka ka fara irin waɗannan kalaman yadda mara lafiya zai samu ƙarfin gwiwa. Zai ji cewa in sha Allah yana sa ran Ubangiji zai yafe mai. Sannan malam ya ce wala ya kulu fi hudurihi illa khairan. Kar su kuskura su faɗi wani abu a gabansa sai alkhairi. Ma'ana a wannan gabar abin da ya shafi ma azabar Allah ba a so a halarto da shi abin da ya shafi fushin Allah ba a so a halarto da shi saboda ai so ake bawa ya cika yana mai kyautata wa ubangijinsa zato dan ya samu irin wannan zaton kofi malam yace saboda hadisin na na ummu salama Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hadartumul marida khairan fa innal malaikata na ala ta taqulun idan kuka halarci inda marar lafiya yake ko kuma kuka halarci inda wani zai mutu zai cika to kada ku kuskura ku faɗi komai sai alkhairi domin mala'iku suna cewa amin dangane da duk abin da kuke faɗa idan kuka dinga faɗan miyagun maganganu to sai su tabbata a kansa kamar yadda idan kuka faɗi kyakkyawan magana to mala'iku za su ce amin kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓa wannan hadisin akhrajahu al-imam muslim والبيهقي ينا ورين إمام مسلم ينا ورين الإمام البيهقي ما لا baihaqi malam وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن, أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم حكنا ما لن يتشي نقوم شاهدوه ba wai abin da ake nufi da laƙanta la ilaha illallah shine kawai mara mai jinya ya tsaya a gefe yana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kawai ba haka ake nufi ba a'a ana nufin ka faɗa masa ka ce in na faɗa ka faɗa ko kuma ka ce masa ka ce la ilaha illallah yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai duba wani mara lafiya cikin ansarawa sai yace kawu shine khal dan uwan mahaifiya wa ko kani shine alkhalu yace kawu ka ce la ilaha illallah sai marar lafiya yana cikin halin rashin lafiya sai yace ni kawunka ne ko babbanka ne al'ammu dan uwan uba ko kani kowa sai ce ni kawunka ne ko ko ko ko babbanka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a yace ai kai kawuna ne nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi tunda mahaifiyarsa ai danginta banu najjar mutanen madina ne ansar ne dan haka kaga ta bangaren mahaifiya ne to shine sai mutumin yace ya rasulullah kamar kana ganin yanzu idan nace la ilaha illallah zai zama min alkhair sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kware kuwa to a shahid anan kaga ce masa yayi kawu ka ce la ilaha illallah malan yace wa qala husayn al-ju'fi dakhaltu ala al-a'mash ana wa za'idatu fi al-yawm alladhi mata fihi wal bayt mumtali'un min ar-rijal إذ shaykhun fa qala subhanallah الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه رواه عبد الله رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح كما يدعى كسامو samu daga cikin aikin حسين الجوع في يكي تشوى cewa قورن الأعمش ببما لمن حديثنا دشيد زائدة a ranar da Amash ya cika yace a daidai lokacin gidan a cike shi da mazaje an zo dubiya saboda gawurtacce bujimin malami hamshakin malami irin amash yace kawai sai wanda tije ya shigo suna zaune da ya shigo sai ya ce subhanallah wannan kalima ce da ake faɗarta wurin ban mamaki idan abin mamaki ya faru kamar da zamu ga da yawa mutanen mu su wannan ba su faɗa ta a mahallin ta in zamu tuna kissar kagen na Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari lokacin da Barira radiyallahu anha tana ba ta labari tana cewa ba Barira ba ɗaya daga cikin wadda ta ba ta labari namance sunanta take cewa ta Isa Misbah ah, ta yi mata tsawa take cewa ya kike faɗar magana mummuna ga wanda ya halarci yakin badr sai take cewa baki san dawan garin ba baki san me aka ce ai za mu tuna a wannan gabar sana Aisha tace subhanallah aw qad tahaddatha an-nas bi hada ki abin mamaki yanzu abin da mutane suke faɗa kenan haka mutane suka yada to bawan Allah nan yace abin mamaki kuna kallon mutum da yanayin da yake ciki kamar yana cikin gargara amma a cikin ku babu mutum ɗaya da zai dinga lakanta mai la'ilaha illallah ma'ana kamar wannan dattijan yana cewa me amfanin wannan cincirin da da kuka kun zo kun cika wuri amma ba wanda yake kokarin ya laƙanta masa a harshen sa ya ce la ilaha illallah dan ya samu ya cika da imani shine al-hafiz al-imam al-a'bash Allah ya kansa da rahma sai ya girgida kansa ya ce kwarai kuwa sai ya faɗi la ilaha illallah da harshen sa ma'ana yana hayyacin sa kenan to bayan malam ya kawo wannan zai tafi mana kuma gaba ta gaba ita ce ta goma sha biyar ya ce wa ma qira'atu surati yasin indahu wa tawjihuhu nahwa al falam yasih fihi hadith بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال ليس الميت امرأ مسلما أليس الميت امرأ مسلما wasu suna cewa a daidai wannan gabar a karanta suratu yasin to shi ne malam ya ce ya ce amma karanta suratu yasin a wannan gabar da kuma juya fuskarsa har sai ya kalli alkibla ya kalli gabar. malam ya ce to babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tabbata cewa wanda ya zo kan gargara kan gaba rai ya zo makoshi zai fita to a juya shi ya kalli alkibla ai in dai musulmi ne shi kenan magana ta ƙare ai musuluncinsa ya mai shafa'a Shi ne ya ce kai a cikin ma magabata kamar al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib sayyidu tabi'in shi yana ganin yin hakan ma makruhi ne wa kariha yana ganin wannan ma bai dace ba har ma ya kasance yana cewa ah, to shi ba musulmi bane ma'ana in ku musulmi ne dan me zaka sa shi kace sai ya kalli gabas Ma'ana wannan kamar malam yana mana ishara cewa matsala ce da akwai saɓani a ciki. Wasu daga cikin magabata suna ganin cewa kamar a iya juya shi, to amma dai ya ce ka sani. Iya bincikensa babu wani hadisi ingantacce da aka samu daga manza Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake tabbatar da haka. Da haka wanda ya ce za a fuskantar kuwa ya waje ba a fuskantar, to kaga shi zai kawo hadisi. In ba a samu hadisi ba to sai a tafi akan asali. شيني بذاء فسكن شربا والعلم عند الله تعالى يتشي وعن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه Sa'id ibn Musayyab ya kasance yayi inkarin wannan har akan kansa kamar yadda Zur'a dan Abdurrahman ya rawaito cewa ya halarci rashin lafiya da wafatin Sa'id ibn Musayyab yace a gabansa akwai Abu Salama ibn Abdurrahman sai wato su ma ya kama Sa'id ibn Musayyab da wato Abu Salama ya ga Sa'id ibn Musayyab ya sume sai ya ce a canja shimfiɗarsa ta koma ta kalli alƙibla. Aiko yana farkawa sai ya ce, amma wannan shimfiɗar ta kun juya direction ɗin. sai suka ce ƙwarai kuwa. Sai ya kalli Abu Salama ibn Abdurrahman, ya ce, amma da saninka aka yi wannan, sai ya ce ƙwarai kuwa, sai ya ce, kai, ku juya ta ta koma yadda take da. Ka ga ma'ana inkarin a aikace ya aikata. Wannan hadisin yana wurin Ibnu Abi Shaiba kuma da sanadi mai inganci. mala albani ya ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه آه، رجاء أن يسلم لحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده قال فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فلما مات قال صلوا على صاحبكم أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد والزيادة له في رواية yace na goma في بني إدن وان ديك ne musulmi ya ga wani kafiri zai mutu ba laifi bane ya je ya tsaya a kansa don ya bujiro mai da musulunci don ya tallata masa da musulunci saboda kwaɗayin idan ya musulunta to babu shakka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. domin ya tabbata a hadisin Anas an Malik radiyallahu ya ce akwai wani yaro ba Yahude yana zuwa wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi masa hidima sai rashin lafiya ta kama shi a sheka ajali ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye tattaki ya je har gidan yaron dan ya duba shi Allahu akbar kaji kyakkyawan hali da yazo ya zauna a gindin kan yaron daidai kan yaron sai ya ce wani ka musulunta ana yi bujiro mai da musulunci ya ce aslim ka musulunta yaron sai ya kalli mahaifinsa ma'ana kamar yana cewa baba ya kake gani yana tsoron baba sai baban da ya ga irin kulawar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ɗansa sai ya ce ka yi wa baban alƙasim sallallahu alaihi wasallam biyayya Allahu akbar aiko sai yaron nan ya karɓi musulunci radiyallahu an kaga ya zama sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wurin wannan ɗan samari yana murna da farin ciki yana cewa alhamdulillahi an anqadhahu minan nar yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya tseratar da shi daga shiga wuta mana da bai karbi wannan kalmar ba to babu abin da zai hana shi shiga wuta face mutuwa da zarar ya mutu to me wuta zai shiga wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun kamar yadda Alkur'ani ya ce, wanda suka yi kafirci ga wuta za a tattara su Allah ka kiyashe ku kuma sannan ya zo da ƙari a wata riwaya ta Imam Ahmad falamma mata qala sallu ala sahibikum da kuma ya rasu Annabi sallam zo ya ce musulmai ku yi wa ɗan'uwanku uwanku sallah ma'ana shi ma ya zama musulmi kada a kai shi makabartar Yahudawa ‘yan uwa wannan gabar jan hankali ce a gare mu sosai a irin wannan lokacin musamman ma'aikatan jinya da likitoci da suke asibiti wanda ake kawo musu mabambantan marasa lafiya wasu musulmai wasu ba musulmai ba to a matsayinka na likita musulmi a matsayinki na ma'aikaciyar jinya ko ma'aikacin jinya musulmi yi kokari ka bada wannan gudunmawar ka tallata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mutum ba musulmi bane da uslubi da salo mai kyau ka ce ba za ka musulunta ba ka musulunta mana Allah zai kankare ma zunubin ka ya saka aljanna da kalmomi wanda suke na gamsarwa babu zagi babu kuntatawa babu aibatawa tana iya yiwa Allah maɗaukakin sarki ya azurta wanda ya yi shekara da shekaru a cikin kafirci ta sanadiyar ka kuma ya karɓi kalmar shahada wannan sai ya zama sanadiyar shiga ka aljanna la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am kamar yadda zamu ga cewa ba kawai likitoci ba da ma'aikatan jinya a'a maƙocinka ne kirista musamman mu da muke da arna da yawa wanda suke na arewa aka haife su a cikinmu ko suka taso a cikin mu da sauransu da sau da yawa za su yi shekaru aru aru ba mu fi su iya yarenmu ba da muke magana to amma ba ma tallata musu addinin musulunci ko kuma alal akali ka ce akwai rauni akwai karanci akwai takaitawa wanda mu sani Allah madaukakin sarki fa zai tambaye mu duk wanda kai mu'amala da shi cikin waɗanda ba musulmai ba amma ka gaza ka tallata mai aƙidar manzan Allah sallallahu Alaihi sallam, to ai babu shakka Allah zai tambaye ka, domin da ba a isar da addinin ba da bai zo maka ba da bai zo mun ba. Amma ka duba ka ga irin yawon da sahabban annabi sallallahu Alaihi sallam suka yi, da yadda suka tallata musulunci da yadda ya zo mana. To haka ya kamata mu ma mu yi ƙoƙari mu ga musuluncin nan yana tafiya. To bayan malam ya gama da nan zai zo wata gaba ta uku. in ka so ka ce fasali na uku ko babi na uku Ya yace ma alal ba da mautihi to menene abin da shari'a ta tsora na hukunce hukunce dangane da waɗanda suka halarci gawa imma a gabansu aka yi rasuwar to wani irin ladubba da hukunce hukunce ne suka hau kansu suka hau wuyansu ake so su fara aiwatarwa da wannan gawar saboda wannan gaba ce mai wahala wadda idan ba a samu saiti ba sai rudu kuma da hargowa da rudani sai kuma ta shiga sai kaga maimakon a kyautata kuma sai a munana dan haka sai malam ya kawo wannan yake fa fa'iza qada wa aslama ruha fa alaihim iddatu ashiya alif wa ba an yughmidu aynayhi wa yad'u lahu aidan li hadithi ummi salamata رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر وضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم يتشي إذن وتري الإنسان izamto numfashi ya ɗauke. To waɗanda suka halarci wannan gawar su sani akwai abubuwa da dama wanda Allah ko shari'a ta ɗora musu za su Abu na ɗaya da na biyu, ana so abu na farko su fara sanya a hannunsu sai su rufe masa ido. Domin malamai suka ce idan ba a rufe idan ba bayan wani lokaci mutum zai yi muni, zai yi rashin kyan gani, zai masoyinsa in suka kalla za hankalinsu zai tashi amma idan suka yi haka suka suka rufe lokacin jikin bai gama yin bai sanyi ba gaba ɗaya bai kandare ba to idan idan ya rufe shi kenan ba zai ƙara buɗewa ba sai zamto cewa an karrama mutum ka san ko mutum ne misali yayi yi suma idansa a buɗe ai sai ya fita da hankali akan da yayi yi suman idansa a rufe to don haka duk abin da yake mutuntawa ne kimantawa ne ga gawa ne abin da shari'a musulunci take koyawa ce to ku rufe a rufe idan sannan a wannan gabar kuma su yi masa addu'a su ce wana Allah ya maka rahma wana Allah ya sa bakin wahalar ka kenan wana Allah ya sa kana cikin aljanna wannan addu'o'in ake so a dinga yi a wannan gabar saboda hadisin na na ummi salama Allah ya ƙara mata yadda ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya shiga wurin Abu Salama a lokacin rai ya yi halinsa idansa ya kakkafe waƙad shakka basaruhu haka ake karanta amma wasu cikin malaman hadisi sun ce za a yi cewa ba basaruhu suka ce shakka basaruhu idan fataha idan ya bubbuɗe mana kamar da hausa da ake cewa ya kakkafe tunda Masu Asalam ya ce shi ido yana bin rai ne idan an a wannan din da haka shi yasa ake sa ran kamar yadda zamu faɗa a husnul khatima Ke alamun kyakkyawan ƙarshe idan idanu ya zama sama yake kallo ana sa ran cewa ya bi mala'ikun da kallo ne tunda sama suke yi yace a lokacin fa'agmadahu annabi sallallahu abu na farko da ya fara yi sai ya rufe masa ido sannan sai ya ce shi rai idan an karɓe shi sai gani kallon mutum sai ya bi shi a wannan gaban ne kaga ani sallam ya riga ya ga musu cewa ya rasu kenan su da watakila suna tunanin bai rasu ba ai kwafe wasu cikin iyalansa sai suka ɗiba da kwarmato da hargowa irin ihun nan da ƙaraji saboda alhini a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu karatu Yace kada ku kuskura ku yi wa kawo kanku mummunar addu'a ku tabbatar duk abin da za ku faɗa alkhairi ne domin mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke faɗa ma'ana wal iyadu billah abin a wannan gabas su ce mun shiga uku sai mala'iku su ce amin mun lalace sai mala'iku su ce amin Da wa aka ban mu sai mala'iku su ce amin shikenan mu ba yadda zamu yanzu mala'iku sai su ce amin kaga a lokacin mutum da kansa yayi wa kansa mugunyar addu'a sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su salon addu'ar da zasu yace ya Allah ka gafartawa Abu Salama ya Allah ka ɗaga darajarsa a aljanna, ya Allah ka kyautata ƙarshensa, wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin ma'ana ka maye bayansa a abin da ya bari, ma'ana ka kyautata ƙarshensa kenan, ka kyautata bayansa kenan, kamar yadda muke faɗa da Hausa. Ya ce, Ya Allah ka gafarta mana da shi baki ɗaya Ubangijin talikai, ya Allah ka yalwata masa ƙabarinsa, ya Allah ka haskaka masa a cikin ƙabarinsa. ‘Yan uwana masu albarka, wannan hadisin ina so ne ta'aliki a kansa amma lokaci ya halinsa nan za mu dakata sai a wata haɗuwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh